Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Taken wannan kisa shine mai ka bukatar ga ga Allah ba ga ɗan adam ba. Wata rana wani bawan Allah ne a ƙasar Nijar a wani ƙauye da ba zan faɗi sunansa ba, ya ce ya kamu da matsalar cewa lallai lallai yanayin da yake ciki yana bukatar ya yi aure. Har ya kai ga yana ji kansa tsoron fadawa haramun idan bai yi wannan auren ba. Ya samu abokansa ya gaya musu ya ce da Allah a taimaka a masa har a masa kuɗi zai aure suka rinka masa dariya ya je wajen kawunsa kawunsa ya ce masa bashi da kuɗi ya tafi wajen yan uwansa kowa daga mai mar dariya sai mai masa izgiri sai ya dawo gida ya tashi tsakar dare ya yi addu'a ya ce ya Allah ka gani ina ƙoƙarin kiyayewa kan na fada haramun ya Allah ni ina da buƙatar aure idan ban shiga ban yi auren nan ba ina tsoro kada shaidan ya yi nasara a kaina ya Allah ka kawo min hanyar da zan yi aure Allahu akbar bayan kwana biyu ya je wajen malaminsa yana karatu sai suka yi wasu baki daga ƙasar saudiya suna zuwa ana hira aka tattauna sai wa'annan bakin suke tambayar malamin suka ce malam a cikin ɗalibanka wanne ne ya fi ƙoƙari sai malamin ya nuna wannan ɗalibin sai wa'annan bakin daga saudiya suka ce yana da aure ne sai malamin ya ce a ba shi da aure sai ce to idan za a yi lissafin aure yanzu kamar misali nawa zai kama sai aka yi masa lissafi kudi ya kama riyal dubu biyu kawai sai wannan mutumin dan saudiyan sai ya dau kudi riyal dubu biyu ya ba malam ya ce to gashi ka ba ɗalibin nan naka ya aure ana ba ɗalibin kudin da ya buga ya kirga kawai sai ya fashe da kuka ya ce wallahi ya rantse da allah wannan shine lissafin adadin lissafin kudin da ya wanda yake bukata na aure wanda ya mika bukatarsa ga allah bayan ya mika bukatarsa ga ɗan adam ana ta masa izgili ana ta masa dariya da ya mika bukatarsa ga Allah exactly wannan amma wutan da ya lissafi a takardarsa da ya rubuta shine waɗannan mutanen suka bashi Allahu akbar mutumin nan kawai sai fashe da kuka sai mutanen suka ce malam me ya faru ya kake kuka sai ya ce a'a akwai kisa. ya ce gashi gashi bukatar aure nake na tambayiwa na yaƙi na tambayiwa na yamin dariya na koma ga Allah da na yi addu'a na zauna na yi lissafi ya ɗauko musu takardar aljihunsa ya ce kun ga takardar lissafin da na yi abin da zai man aure ya ce shi shine kuka bani abin da na tambayi Allah haka exactly ba rage ba ƙari kuka bani Allahu akbar da ya koma ga Allah ya watsar da mutanen da suke masa izgili sai Allah ya kawo wanda suka biya masa bukatarsa ba tare da ya zubar da mutuncinsa ba Allahu akbar Allah ka biya mana bukatunmu gaba ɗaya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh